muna tare da Yahaya Shinko wanda ke sharhi kan lamuran da suka shafi tsaro. Babban batun da ya fi ɗaukar hankulan jama'a wannan zamani shine yan amfani da makamai masu guba. Shin idan har da gaske kasashen duniya suke yi ba sa fatan a yi amfani da waɗannan makamai me ya kamata a yi? Su kasashen sun sani duk maganar hana wanda suke yi suna da faɗa ne saboda su ne suke samar da irin na makamai kuma suke sayar da su ga kasashe ko kuma su ba tallafi da su a sadda da suke bukata. kamata ya yi a wani yankuwa na musamman yadda ake ta maganar hana yin makaman abin masu dangi nukiliya yau da sauransu shi ma wannan haka ya kamata a ɗau mataki a kai duk kasashen da aka san sun mallaka a san mataki da za a ɗauka na samun takunkumi a a kai gama yin amfani da shi. Wato idan na fahimce ka kamun lodayin manyan kasashen duniya wajen tunkarar wannan matsala ba wato ba ɗauki matakan da suka dace ba. ba ɗauka ba gaskiya don da an ɗauka ai ka gama kamar da yadda aka hakikance a kai har farmaki aka kai wasu kasashe na duniya akan ana zargin suna da makaman kare dangi irin wannan amma shi wannan makami mai guba akwai kasashen da an san suna da shi amma ba da wani mataki a kai ba ba don kai wani saboda suna gani akwai randa zai musu wata rana ko zai musu wata fa'ida saboda haka ba da gaske suke yi ba to za ka ga cewa mafi yawan lokuta ba a ma zancen sam sai idan an yi amfani da shi akan wata al'umma eh da yawa haka din ne musamman suna ganin ina amfani da shi akan al'ummar da basu so ba ko akwai nasa a ciki ko kuma na abokan mu'amalar su shine suka da an ko maganan bai kamata a yi ba saboda kenan kamar an riga an mace su da su ga cewa ya kamata a dau mataki akan sa amma kamata ya ko da ana zaune lafiya ba lallai sai wata kasa ta yi amfani da shi ba a ɗauko ya kuwa a kai a tsauna a tsarin cewa zai yi wa a ci gaba da bari ana amfani da irin wannan makami musamman aka harba shi shi bai bambanta kabila ko addini ko kuma abokin gaba ko kuma wanda ake tare da shi sai dai shi wanda zai harba ne kawai ya san irin shigar da zai yi ya kare kansa daga ainihin illan da wani abu zai mai ita hukumar hana bazuwar makamai masu guba a duniya tana cewa kamar kokarin da aka yi tsawon shekarun da suka gabata barazanar da ake fuskanta a yau na neman rugusa shi wannan kokari gaskiya haka din ne ba kuma wani abu ne barazanar ba illa kamar yadda ana ji ana gani a siriya kwanan na an zo amfani da irin wannan makami wanda yake yawa jama'a illa kaga ya zama ya nuna har yanzu kokarin da ake yi kamar ma ba da gaske bane kenan dole a sake zama a yi yarjejeniyoyi na duniya kasa da kasa a sa hannu sannan kuma duk kasan da bata bata nata ko kuma aka ga ta ci gaba da mallakarsa a ɗau mataki kamar yadda dai aka yi na wancan makamai na nukiliya. a matsayinka na masani sha'anin tsaro a mun shiga wani zamani a yau na bazuwar kungiyoyin da ake bayyana su a matsayin na 'yan ta'adda kuma wannan makamin watakila sakamakon su da kuma salon yaƙi a duniya a yau yana iya fada a hannunsu. To babban barazana nan in ya fada a hannun ga gaskiya bi billahi zai zama ma a yi mutuwar kasko ne karshen ta domin mutumin da zai je kuna bakin wake da niyan ya kassara mutane ba tare da ma ya san adadin su ba sai Allah ya bashi sa a yi irin wannan makami to abin da ya rage kawai shine kokarin harba shi inda duk za a ce ya samu wayanda suka ya kassara da yawa maimakon ma harin bam da zai je na kawa wanda yake da zama ma bata lokaci ne kenan kuna bakin wake irin wannan zai zama tsohon yayi zama shi wannan na makamai masu guba shi ne za su shiga yi illa kawai in sun yi niyan kai hari in suna da yan uwa a wuri su gaya musu cewa rana kaza kan wanda ya je wuri kaza ku kiyaye saboda kila akwai abu kaza da zai faru to yahaya shinku muna godiya sosai fa to madalla